wannan maslahatul mursala fiska ta arba'in da tara annahu Nahahu, idza uqimat as-salatu an yaqumu hatta yarawhu kada kharaja wato yana gudun eh, annabi saboda mai take da suna maslaha kada ya zama yana koyi da hajamawa su tsaya a tsaye suna jiran shugaba idan an ina hau idan ok in an tsaye da sallah an ya komo in an yi kama ba za su tashi ba hatta ya rauho kada kharaja li'alla ya kuna zalika dari'a kada wannan ya zama wata hanya إلى قيامهم لغير الله ولو كانوا ولو كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة فود جسنا نيا سوتيا دومين صلاة نعم misalin kaya kaga in aka ce an tsaya tsaya ana gidan aljari kaya kaga ya zama an tsaya da wani Allah shi adabi ne da kansa shi sai ka ko tashi sai kun zanni ana tashi yanzu sallah za a yi sun tashin masallah kamar suka tsaya kafin nan tunda ka ga akwai yo'in da an ce ga wani ya zo zai fito yanzu ka za a tashi a zai tsaya to ka ga hana kuma ya hana mutum yana zaune ana tsaya na kewaye da shi da sunan gadi kaga da sunan ko girmamawa wannan an hana wani ma da wasu ma za ka ga eh na gauri ba wa mallaki eh, da kujera yana tafiya da kujera duk inda ya tsaya aka zauna sai a samu kujera ya zauna ba da wansa sai su tare gaba ko kuma muridansa ɗaliban shi muridi sunan muridi ba inda ba ne ba ya so tsaya gaban shi kai inda ba ma wanda zai gaba ya baya wannan a baya ma tsaya a baya wannan nan wannan nan da sunan ainihin kaza kuma ma babu mu muzayyaf ne kawai yau musulunci an kashi za a maka wanda da za a maka kawai ba wani amma mai iya kai su ma ba za ma su iya ba illa an ga jama'a ne za a zo a yi maka sau ce don a ce suwa ne na wani ne amma duk ba gaskiya ce ke in dare ya yi haka za ka hmm. Hmm. fito ba eh ana yi kama bai fito ba kaga mun wuce wannan ma wannan matsalar ma za mu sha ba dama ba a ma tashi ko ya kama ma ba yanta sai an kare ma ko to haka amma da ana yi ana yi kama ma kafin ya fito lokaci na yi saboda an san yana nan bai fito ba sai yi kama da to haka kawai suna zaune bilalu kawai yanzu ya yi kama sau sai a bari ai to kaga shi ne ma aka wajen da ya kama sai ya fito amma wancan an hana shi ne saboda saddu zari a kada ya zama tsayawan an tsaya masa ne to an kaga wannan mu ba na ne wajen ainihin tsantsani saddu a. wanda ya halatta a yakan to amma kada ya zama a je ana yin shirka لئلا يكون ذلك ذريعا إلى قيامهم بغير الله ولو كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة كاسون كاسون شيء أيوة اسن أنا ربنا صلى لكن قيامهم قبل خروج الايمان سبحان كافر لمن يفتو وتهنى وتهنيتي ولا وتهنيتي ولا مصلحة فيها wani fa'ida a cikinta wani hau anhu. Alawajen al-Khamsu, annahu na a an tuwassala salatun bi jima'a jima'ati, a haɗa sallah da sallar jima'a. A ce ana gama sallah da yi manyan sallah ne, mutane ta shekama na fula. amana saboda domin kada zana zauna kamar cika ta jimma aka yi an yi raka'a biyu mutai tashi cika raka'a biyu da kansa akwai wahamin haka isa ake so malika ana ce sai ka fita daga masallaci ko dai mutum ya yi wani abu wanda da nuna ya gama wacce sallah ko canza goye ko tashi ya tsako ƙura'ani kuma karatun Qur'ani fara yayi na nuna ya gama sallah yayi magana idan kada a waye gari a ce to sai sun fesa da wasu kaga za ka wasu shi shi a masallaci mun da masallaci eh kuma shi matafi gaba da majimma ba ta kama shi mutumin da yake tafiya har kasaro ta kai shi yana kasaro ai ka ga ba zai sallar jimma ba sallar jimma ta faɗi akan to kaga in ko yana nan yana gari ya wani sai ya kamata ya bi mutanen gari in ya bi mutanen gari zai cika sallar yanzu zama dole ka ga misalin ga jamce kullum su kuma shi kaɗai sallar kamar yadda aka ce wata sace gidan aure ta shekara goma tana kafa a garin su wani na ga na ka san bane da abare mata ne ko da karatu mata ne irin wannan ne karshen ta irin yan meye sunansa eh, wanda ya ɗalibai suka yi hmm? a banda yana yi ba masu bautan kasa ne misalin duk shekara ba su kan yi taro ba bana an yi taro ba kadi za a yi a kebi eh? IBC to karshen ta wanda ya karatu ya da mana IBC ne ta je ya kamata na zuwa IBC tun da mai baka sun ciki ake zama za a ɗauko wannan daga Kano a ɗauko wancan daga jami'ar Enugu a ɗauko wancan daga menene kaza a taro a ta irin wannan cikin cikin ɗin da haka ake addini amma in wanda ya zauna a zaure yi karatu ba ce zai zai dauki wanda ya shekara goma ina ƙasa ba duk kusan irin mafi yawancin hikita wannan daga cikin abin da ke ainihin da kasar da yan boko in ba ɗan boko da ya zauna ya karatu a gidansu ba wanda ya zauna ya karatu a gidansu ba da zai ganar rubu eh, eh. kaga kaga kaga jam'u bayan salatain ne ai kaga ai rajin da sai ko rajin da sai yanzu abin da ke haɗa ne da mutanen zaria ainihin mutum zai zofa zaria fa sai ce wai zai haɗa sallah ko ya haɗa sallah ko daga kano ka zo ka haɗa sallah saboda mai fi jadda sayo mu da kano dan ga maka tsina a ce da yan fashe hanya amma kano ba komai nan da zariya ba komai abin da zai auku a hanyar zariya zai iya hauku a cikin gari kaduna amma jadda sayo ka za ka je lagos ko ka hau mota kana nema mai dubu jadda sayo ya wanda kana da na cikin masallaci har da zuwa sallar juma'a ko wanda jumani na mamaki kwata-kwata ba mutumin da sai sallar da sama sallar juma'a ba jami'i wannan mutane su zo za su sun ba su samu sallar jima ba bai halatta su gani kowa sai zai tashi nan na kallon wasu sun yi sun gama abin na kasa samu to ciki ba wanda ya galle su je wasu, sai har da rawani to na san kowa za a je tsoron yi masa fiye ya wuce musu sallah suka yi sallah ba a kai jami'i a cikin masallacin jima'a a zo da kawantin mafin giga mai yake da suna mai ma sallar juma'a a sallar har a sallar nan ita kanta haɗa sallah akwai alamar tambayanta kuma wanda yake kasaro juma'a ma ta fadda kansa sai je ta kasaro sa are ba zai gida juma'a ba ba ran shi kawai tun tuka motarsa ko misali daga ya yi tarama ko yin da digori ko yin ne da karo shi da juma'a ya faɗi a kansa musafirun to na san da amma dai kaman bai san mene ne tsarin tsarin addini ai ya riga ya tsara komai ga da zai in ma ta yi da shi ne shi ne ciki dole ya yi abin da ba a sa shi ba haƙƙi kana tafiya kawai na ruwan da juma'a ko da sana'a ka tafiya irin da zai bobi Allah ya ɗauke musu dole na Lagos daga lalewa ya yi lauri mai dubu daga mai dubu da karshen ta sai ga kayan yola ya ɗauka daga ya kayan daga yola ga kayan fakwato ko kuma yi ma daga yola ci ga kayan digir sai an gama aka tsada ce ya san hanya aka tsada ce mafi yawancin kribobi na mana da aka bukai na daga to wannan ita kasar kawai ko zai wuce misalin a hanya ya tsaya zai yi sallar juma'a ba da yi kafafunsa kawai da wuce duk wani masallaci kawai inda suka tsaya zangon da aka je yi sallah wuri sai dai akwai rashin ma tsarin tafiya yanzu ka ga ai kudancin nan suna da tsari da a ci abinci akwai inda za a tsaya amma ko da aka je sakkwato daga nan har sakkwato ba da rabai wannan ko ya kamata a ce an yi tashoshi cewar dole ko kana so ko ba ka so za ka sauka aure za ko ba za ka yi komai ba a kyale saboda akwai annan saboda akwai wani yadda kada ce an tsaya ne a yi tallace don mu ba mu sallah ba za mu tsaya ba an ajiye zango dole ka tsaya aure ko ba za ka sai komai ba ka je ka zauna kawai hmm? ana tsayawa lalle na ɗaya ko kuma an hana so kwana na zai eh ya to ka gani kai kana nan ka kaduna shi dai na san babu a sani na babu to amma ba ma ce ba kamar nan ba nan in suka ɗauki ka aka je tasha ko dole ma ka rauna kawai ko za ka ci abinci ko ba za ka ci abinci ba ko mai ne su ci aka da wani wannan su zagaya su baka kalanda da shari'a a ciki wanda za ga za ka fanfani wanda za ga za ka kaza kafin mu je mu dawo haka muka zo da littattafai cikin soke amma nan arewa babu babu inda za a ce wa direba dole ya tsaya ba wuri illa wanda ya sa kansa amma wuri dole dama kasuwa kasuwa ce ma wurin ya gama ana tafiya hatta gudun motar ana biyu ana zuwa abin na kawai zuwa ba bai zai suna kan hanya da kun yi haka kawai abin da ya ɗaga hannu dole da zai ba ku ya tambaye ku ne daga na ka taso daga wurin karo ya kalli abu ya ce eh, gudun ka ya daidai wuce Allah ya kiyaye eh ta wadda duk labari ne dama kai ka da ke kaɗai kwarar da shi da babu ke ɗaya amma ka ce babu kawai shi ya fi domin ko za a yi da an kan nuna musu ana yi kamar ka su ta karatu sai a ci gaba da ma yadda ake inda daidai ba maganan a yi wani hoɓɓasa ba magana ya zan akwai shugaban union a nan yi wani hoɓɓasa shi bari zai kawo shi ba hoɓɓasa karatun ma ana karatun mutane na warware shi wannan karatu duk inda kamar misali ne a ce maka ta aka yi nufi jama'a mun sa ka'ida karfe takwas wanda duk ikai karfe takwas bai zo ba da bai kuma da yaran shi in kuma har ya tsaya ya ke zubar da yayan ya gudu to a rike yayan ai masa tara to ka ta faɗa za a yi to ma da in ba samu sarari ba fa idan wani abu ya auku fa accident ya auku ce a ah, aji su kuma na bai bafa fa fa sai ka ce masa da'ul da'ul mu'addalatu wa ta fa duk wani murɗaɗɗen abu ka bari mana in yi auku a bari sun fara sun yi accident suka zo za a san da za a yi wannan ba kai za ka kama mana shi ba kana nufin muna karantar da yara ba mu da hankali kawai lokaci wannan ba wanda zai kawo mana abin da zai rusa tun da akwai matiyata sun goge a shari a cikin hausa wani abin da ka shirya za su zo ta amfani ɗaya su rusa shi akwai kuma sai ka san irin inda za ka dinga mu'amala da su da jiki ma irin wannan tambayan ka san kamalan ka gurza hancin ma kafa tun da duk abin da aka yi maka a cikin da nasiha ne sai ya ware ka zai yi maka in ya gaya maka za ka san inda za ka bullo maka ke wane wannan abu ba haka ne ba za saboda dalili saboda kaza yanzu wannan magana ta yi ta kan ma gaba ɗaya musu ta halaka musu ne duka duk abin da babu ko yadda babu kawai kin za mu yi mu yi ne kyau wanda ke ka'ida ne bisho ɗaya na taɓa zuwa ma nan garin amma da na ga abin da na gani a kan hanya ya bani sha'awa sau ɗaya na taɓa zuwa bini ganin su aminu aminu abin nan kebi kebi ka tsayan taɓa ko kuma zuwa ga har gida ka ɗauke mu aka ce mana gashi gashi gashi za mu je ko yadda na yadda suke tafi abun Allah ga babu shi a hanyar Kano babu shi a hanyar Sokoto babu shi a hanyar Maiduguri babu ya kace kawai mutum ya motar sa yana da wata waka ta kirari ya sa yana da gambu ya sa yasa kawai ya dinga tafiya nan wannan shi watsin gambun nan shi ke kawon masa damuwa dinga ta aboka الوجه الخمسون أنه نهى أن توصل صلاة صلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج ألا يتخذ ذريئة يمكن أن أوكيك وتهنى إلى تغيير الفاضل كان زفر الله أن يزاد فيه ما ليس منه قال الصائب بن يزيد صليت الجمعة في المكسورة جليل فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت سنة الله فلما دخل معاوية أرسل إليّ yana tashi na yi sallar ta ke mu'awiya ya sa aka kira ni ka gaba cikin jama'a ka faɗi ba fa qala la ta'ud ai ma fa alfa dole wuri inda shugabanci ba za ka kaso in an yi kaza fa to an ji a kada ka sace ga abin da aka tafi kai idan sallaita aljumu'ata fala tasilha bi salati hatta tatakallama aw takhruja فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج ليس